da alamun kalaman da ministan yada labaran najeriya mr labaran makuye bai fi yi wa jam'iyyar apc daɗi ba na danganta ficewar da tsohon mataimakin shugaban kasar atiku abubakar da kuma wasu gwamnoni suka yi daga jam'iyyar pdp zuwa apc da ɗabiyar fulani makiyayan da ba sa zama waje ɗaya a wajen wani taron manema labarai a yola fada jihar adamawa mataimakin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa mai kula da jihohin arewa maso gabas dr umar duhu jam'iyyar apc ta danganta kalaman ministan yada labaran da yunkurin kawo fitina a ƙasa kuma ya gwada mana cewa yanzu shi ne yake ingiza mutane ake faɗa a jihar nasarawa tsakanin makiyaya da manoma to wannan kadai ma ya kai mutane su alwadare da wannan gwamnatin alwadare da shi labaran mako yana magana da gefen bakinsa duka biyu to wannan kadai ma ya san mutane su alwadaranci da wannan gwamnatin mataimakin shugaban kasa mai murabus a turaki abubakar mutum ne wanda yake fada ga talaka yake faɗa ga ɗauriyar demokradiyya a Najeriya domin duk inda turaki ya je ba wai yana maganan kansa bane a ya za a faɗaɗa demokradiyyar kowa da kowa ta karɓe shi kuma a bi tsarin doka shi ne kadai wadda ya kai gwamnati kara so da yawa wadadan da yawa a ce kusan goma sha kuma ya ci da ya ci wannan karaki a kotu wannan shi ya sake faɗaɗa da demokradiyya a najeriya sa yau mutum yake da daman ya tsaya zaɓe don shi ne aka samu da shi. To sai dai kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar wanda ya ce ba zai mai da martani ba a yanzu ya ce shi kam ya yi wa PDP ban kwana. Dole ka rabu da maganansu. Kira da duk magoyan bayana a kowace jam'iya suke su yi rijista su shiga wannan jam'iyya domin ita wannan jam'iyya ita ce muke fata za mu yi amfani da ita mu kawo canji domin ci gaban mu baki ɗaya idan dai kun ga da ni da gwamnan yako da kuma boss mustapha da kuma buba marwa da nuhu ribadu mun haɗa kai mun zama abu guda ba dalilin da zai sa za ku raba kawunan ku a wata jam'iyya muna kuma fata za ku shiga wannan jami'a. mun gode muku kwarai da gaske manazarta hakokin siyasa a kasar irin su dr amuga captain na mala malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da ke yola na fasha watan 'yan siyasar kasar da suke tauna kalaman da za su ke faɗi don gudun tunzura jama'a wasu maganganun da zai kawo eh, eh, a da hankali mutane 'yan siyasa su daina don lokaci ya zo kenan za su yi ta wayannan maganganun za su yi ta shirya yara saboda akai akai harewa abokan gaba na siyasa duk za su yi ta wayansu abubuwa amma dai Allah dai Allah ya sauwake mana mu kuma yan Najeriya masu hankali lura da wasan mutane guje su muyi abun abin da ya dace mana saboda mu guji tashi hankali Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.